Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labarun amma da farko ga muhimman kanan nasu. Bakin haure goma suka mutu a Asamaka kusa da iyaka da Algeria a cikin labarun namu za ku je shugaban kungiyar Alarm Sahara da karin bayani kan wannan lamari. ana lura da hau farashin shinkafar gida a talabiri wasu mata masu sai da shinkafar sun yi tsokaci kan tsadar wannan cimaka shirinmu na musamman zai mai da hankali kan wariya da ake nuna mutanen da suka kaura da matsugunansu na cikin gida da kuma bakin haure da ke ga aiki a cikin wasu gidaje a difa. yanzu ga labar naku ɗaya ina bin ɗaya kwaso kayan nijar daga tashar ruwan lome da ko ina cikin ƙasar togo an keɓe shi musamman ma ga motoci masu lambobin nijar da togo wannan kuma bisa ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan sufurin da ya haɗa ƙasashe biyu in je ma'aikatar sufurin nijar a cikin wata sanarwa ta ranar goma sha ɗaya ga watan mayu amma duk da haka bisa buƙata mai yawa bisa ba da izinin musamman na ma'aikatar sufuri motoci masu lambobin burkina faso mali da ko ghana suna iya halarta wajen kwaso waɗannan kayayyaki in ji sanarwar Akalla bakin haure 'yan Afirka goma suka mutu a wannan mako kan iyaka da Algeria kilomita goma sha biyar daga garin Asamaka wajen yankin da ake kira Point Zero sun mutu dalilin zafi mai tsanani a cewar Dr. Shehu Azizu, kordonatan shirin kawo ɗauki ga bakin haure na kungiyar Alarm phone da ke agadas a cikin rahoton Musa Maman. Goma ga watan Mai na wannan shekara mun samu labarin mutane bakwai da suka rasa rayukansu a yayin da suke tafiya a cikin Sahara. Mutane uku ɗan Mali ne, 'yan ƙasar Gine su biyu da 'yan ƙasar Burkina su biyu da wata gawa da ba a tantance ba. Goma sha biyu ga watan Mai kuma mun ƙara samun labarin mutane uku da suka rasa rayukansu a yankin Asamaka da aka kawo su asibiti. A cikin mutanen akwai mai kimanin shekaru 20 zuwa 25 ɗan ƙasar mali da wata yarinya 'yar kimanin shekaru uku da ita ma 'yar mali ce da wani ɗan nijar mai kimanin shekaru 30 kun daga goma zuwa goma sha biyu ga watan mai mutane goma ne suka rasa rayukansu saboda tsananin zafi da ake yi a cikin watan mai an kai mutanen uku a asibiti nan ne rai ya yi halinsa A yankin Difa ana lura a ɗan lokacin na na baya da hau farashin man fetur saɓanin makon da ya wuce tare da ƙarancin man fetur da birnin yake fuskanta. A halin yanzu lita ana saida shi 120 bayan fage maimakon jika a baya. musaurari ra'ayin wasu masaya da saisuwa a cikin rahoton Idrisa Adamu. a halin yanzu dari da ashirin muke sai da shi yanzu kuma istason na muke doko shi a to wannan kuma yanzu ya yi dan wuya tun da ya bar shigowa da baya dai mun ji labarin cewa suna sai da shi shika ko dari uku yan litir mu dai nan ga dai fi sibir ba mu sai da shi nan ba sana'a ta adaidaita ne aiki dai sai haƙuri ba yadda mun ka iya da wannan lokaci mai ya yi tsada kuma fasashi wasu na ga ganewa wasu ba su ganewa to isansi mu da yanzu ba mu shan na budalla dole sai istasiyan mu zo mu yi jeri mu yi hankuri saboda istasiyan ya yi sauki muna dai ta yi dai muna ta hankuri haka nan dai to wallahi abin da ya kamun dai wai turka isansin gana kamun wai aikin saboda isansin ga da yayi tsada aiki sai a hankali in ba da yake yanzu istasiyan a sha ɗari dala takwas ba mayya su diba muna man nan samu shi muna sauki kamar da ƙasashe da mutane mai man shi ko mu dala saba'in ko sittin da biyar ko nawa shi shi na muka ta hawa mu. To can a Tilaberi kuma mata masu sai da shinkafa ta gida na nuna damuwa kan hauhau farashin wannan cimaka. Matan suna nuna dalilin tsadar man fetur da hukumi suka takaita saidawa a yankin ga manoma. Musawar wasu matan a cikin rahoton Alamin Washar. Muna fuskantar matsaloli da yawa wajen sana'ar mu ta sai da shinkafa. saboda shinkafar da ba a sussuke ba muke saya mu gyara mu dinga saidawa a buhu muna sai da buhun tsohuwar shinkafa a jika biyar sabuwar shinkafar ita kuma buhun a jika biyu da rabi matsalar babba ita ce rishin man fetur da manoman shinkafar ke fuskantar shi yasa suke ƙara farashin ita shinkafa kun san aikin shinkafa na buƙatar ruwa su kuma manoman injunan suna buƙatar man fetur don jawo ruwa kenan kun ga akwai matsala muna fatan a samu mafita wallahi abun da ya kawo wannan tsadar shinkafa man fetur ne ya yi wuya manoma ba su samu man fetur da za su yi aikin ban ruwa da babu wannan matsala man fetur da takin zamani wannan matsala yanzu shi ya kawo tsadar shinkafa gwangwanin shinkafa 85 muke saida shi To bari mu je yanke maraɗi inda mutum biyu suka mutu kana biyu suka ji rauni shine sakamakon wani hari da wasu mutane ɗauke da makamai suka kai kan kauyen kari ɗaya a cikin karma hukumar ɗan isa bisa iyaka da najeriya a tarzar mita 300 daga najeriya bayan sarar da shi shugaban kwamit ɗin ya je domin ganewa idanunsa wannan hali ɗaya daga cikin wasu ganau ya yi wa muhammad mamman ƙarin haske mu dai muna kwance kawai zuwa gare sha ɗaya muka ji kawai mutane sun mamaye mu suna ta saka mu dabbobi kawai suna halbe mu suna biye suna kuwa suka halbe mu magaji suka halbe mu ɗa sannan suka halbe mu wani kuma ɗa shi ma yana can yanzu shi rai kwakwai mutu kwakwai yanzu su a nan biyu sun rasu ɗaya ni kuma sun ji man cewa an halbe da bude ga kunne gaskiya ba mu samu ɗauki game da baro ba amma mu ko fatar da muke a taimaka mu ma a kamun mota ko da guda ce nan makarantar mu tana kwana mu za mu tallafa musu mu ma'aikatan kawai su su ba ran su bi mu da an shigo mu muka san hanyoyin su mu kuma za mu taya su aiki tare da mu ba wai su kaɗai za su tsaya ga aikin nan a tare da mu za a yi aikin dan mu ba mu jin tsoron wani abu addu'a ta yanzu ubangiji Allah ba mu zaman lahiya Allah kawo lahiya da zaman lahiya kuma wannan masu taimaka mu Allah ƙara taimaka musu siyasa yaƙi da cin zarafi siyasa ce da wasu ƙungiyoyi suke aiwatarwa domin kawo ƙarshen cin zarafi da musguna a wajen aiki shefu aishatu da ke kula da batutuwan yaƙi da cin zarafi da wariya a ɓangaren ƙungiyar pathfinder a Nijar ta yi bayani kan muhimmancin wannan tsari ga wata kungiya a cikin rahoton ta nan Fude Ahmed. Babu ƙungiyoyin da za su iya ci gaba a fannin aiki idan ba a saka tsari ba na yaƙi da cin zarafi da ake iya girkawa kuma ake aiki da shi sau da ƙafa. Idan ba haka ba, ba a taɓa samun ci gaba a fannin aiki. Idan na ɗauki misali, idan kana da ma'aikata da ba su samun natsuwa a cikin yanayin da suke zuwa aiki, to suna iya tafiyar su. Idan sai kullum an sake shugabanni ƙungiyoyi ba sa ci gaba. Ba a samun sakamako idan ba a saka wannan tsari ba. Ina kira ga ƙungiyoyi gabaki ɗaya su samar da wannan tsari na yaƙi da cin zarafi kuma a yi aiki da tsarin domin a cimma gurin da aka saka gaba. A cikin jihar Torodi yankin Tilaberi hukumomin wurin na ci gaba da samun misalai na auren yara a cewar Ramadan Salu Ramatu Yero, Daraktar jihar ta bunƙasa ci gaban mata da kare yara a Torodi a cikin rahoton Bubakar Seni. Lalle zanka higen da ya nodin. Lalle aurar da yara ƙanana ana yin sa. bai ƙare ba saboda takardun da muke samu na yaran da ake yi wa auren wuri da auren dole kun san auren dole da auren wuri mafi galibi ƙauye ne ake yin sa saboda haka ma gwamnati ta saka ƙungiyoyi masu kula da kare haƙƙin yara a lokacin su ne suke ba mu labari amma yanzu da akwai tashin hankali a yankin na torodi ba ma iya sanin abin da yake faruwa idan ba a yi tsari ba ina kira ga jama'a musamman ba baki da suka zo su daina yin auren wuri yana da da yawan illoli a rinka bari har yara su girma su kai mizanin aure a lokacin sai a aurar da su har zankai ga hamai mu har zankai girai mu to wata imi domin kawo wani tsarin kawo mutane kan batutuwan abinci mai gina jiki tare da alkaluma masu sahihanci masu amfani da waɗannan alkaluma musamman ma 'yan jarida da masu ruwa da tsaki sun samu horo a maraɗi a makon da ya wuce almustapha ta masanin tsarin samar da bayanai ya yi wa muhammad mamman ƙarin haske Bisa dandalin ana mai da hankali kan abu uku da ke kansu. Tsarin farko shine tsarin gano batutuwa na nazari da ke kasancewa duk da waɗanda suka shafi masu ruwa da tsaki abinda ya shafi gwamnati da sauransu kan batun abinci mai gina jiki. Wancan tsari na biyu shine na samar da labarai domin samar da labarai muna yin su ta dogaro kan batutuwa da ke gudana batutuwan da gwamnati take aza aya tambaya kansu bisa batutuwan masu ruwa da tsaki da kuma batutuwan da masu ruwa da tsaki suke aza aya kansu sannan tsari na uku shine na watsa ayyukan da muke yi kamar nazari yana tafiya da wannan horo da muke nan muna yi rana ta karshe da muka gabatar da tsarin ba da labarai game da abinci mai gina jiki muna ƙoƙarin watsa wasu batutuwan nazari za su taimakawa masu ruwa da tsaki wajen sanin halin gaskiya kan wannan batun nazari. albarkacin ranar mata ta ƙasa mata masu sarrafa kayan gona sun gabatar da ƙwarewarsu a palais de congrès da ke birnin yamai kayayyakin gona da suka sarrafa da kansu ne suka yi baje su a cewar hadiza muhammadu madugu mamba ta kungiyar timasa agro alimantar a cikin rahoton habiba ahmed muna nan ne albarkacin ranar sallan mata ta goma sha uku ga watan mai a matsayin mu na mata masu masana'antu mun baje koli ga mata ni mace ce mai sana'a ina sarrafa gyada zuwa tigadige man gyada luga da sauransu Kayan da muke sarrafawa kaya ne na gida, mu da kanmu muke sarrafa tigarige. Kayan suna da kyau ga girki da kuma kiwon lafiya, kuma kaya ne da ba su da haɗi na sinadarai, kuma kaya ne da ake sarrafawa gida da ba su da haɗi da sinadarai. yanzu sai mu na musamman a yankin difa waɗanda suka ƙaura daga matsugunninsu na cikin gida da bakin haure suna gudanar da aiki a gidaje a yankin difa sai dai a cewar su ganau ana ci da gumin waɗannan mutane wakilinmu gidi abdulrahman ya duba wannan matsala ga rahoton da ya haɗa mana A difa wasu mata da 'yan matan da suka garuruwan garuruwansu na ainihi na kasancewa cikin halin dole su yi aiki cikin gidajen wasu mutanen da fatan samun abin da za su ci su rayu. Wasu shaidu sun bayyana cewa ana ci da gumin matan da 'yan matan baki. ma'aikatar kula da kyautar rayuwar ɗiya mata da kariyar yara ta gundumar ta tabbatar da wannan ɗabi'a ta ci da gumin mutane madam musani harika ita ce shugabar ma'aikatar wannan aiki banni cewa ma le déplacer internet kinni sosai ke yin shi wanda suke hutuwa da wajen maraɗin nan wajen da magaram nan su ne suke zawa sosai suna zawa da yara su suna yi yaran su suna yi yawan mutane ke la hilin noma yayi kaɗan hilin noma yayi kaɗan abun da suke samu bai isa su ci da kansu a ɗauki su shekara kuma wanga abun ko dan su dai sun saba ne ai mace namiji ne kamata ya ɗauki yauninta to su ko su ne suke zawa da kansu suna nema amu suna ci da kansu suna ci da diyansu shi yasa suke zawa suna aiki cikin gidajen nan dan su nemi abin da za su ci kuma su ci da ɗiyan nasu wanda suke tai da su suna lakulkin za su cirike su zo da su ko suna tana suna makarantar za su zo su cire su zo da su yanzu akwai abin da muke ce ma fit the responsibility uwaye sun guje ma yaunin da Allah ya rataya musu wasu matan ko 'yan matan sun ce suna fuskantar matsaloli cikin gidajen da suke aiki in shi wakiliyar matan da suka baro garuruwansu Rabi mai ganda. A'a bauta ne tun zamanin da ne amma yanzu ma mutane suna daukan mutane kamar bayan ne in ka dauki mace ta maka yara da wanke-wanke sai ka rika za mata har kana mata tsawa wata kuma ta girme ka ma wata kuma ta aifi ka ne kuma watan domin ba ta da shi da shi saka take dan wannan ta samu abin da za ta dan ci da yan iyalanta. A gaskiya babu daɗi bauta gaskiya zama matsala a gaba. Gwada dai Allah Ubangiji ya gyara bane dai kasashen mu kowa ya ma ya samu ɗan sana'a da zai yana ci da yan iyalai ba sai ya tsaya wannan bauta ba. Balkisa Habu, wata uwa mai ba da tarbiyya, ta shirya da cewa wannan ɗabi'a ta saba wa ka'idodin addinin musulunci, ta kuma yi kira da a kawo ƙarshen wannan rashin adalci. Lokacin a bautar da yara ya wuce, haramu ne a bautar da mutum. Haka shugabannin mu ma a hana idan an gan ka ma yanzu kana bautar da mutum kama kama za yi. Gaskiya ka kawo mutum ka bautar da shi kenan ya zama kamar za a ce bawanka, kai da kanka da a za a ce kai uwa ce ka a hida ka ga ana ma ɗanka a ce yau ga ɗanka ne bawa ba za ka ji daɗi ba. Ba ƙaramin illa ba ce kuma haka zub da kima dan adam ne to kai dan adam dan uwan shi zaka ce kai ka maida shi makaskanci ya zama bawanka komi sai ka bashi yanci haramun ne a musulunci a game da wannan ɗabi'a ya dace hukumomi su ɗauki mataki domin su kare mutuncin mutanen da lamarin ya shafa karshen labarun namu kenan daga nan studio Kalangu a huta lafiya.